السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميز uku ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu babbaka gidajen mutanen da ba sa zuwa sallan jami'i saura iris wannan musiba ce ya mai ya ansa ya zo masallaci kawacin da yana jiyowa yanzu tsakanin da Allah mutum nawa ne daga cikinmu suna jiwo kiran sallah amma ba abin da ya dame su hmm? suna jiyowa ta ce zamansa kawai kuma aka je lahira kuma za a sa su a wata kuma su ce wai don me za a sa su to kuma don me ba za a sa su ba makaho da kunji Allah ya kyauta wa'an abdullahi kala abdullahi ya ce man sarrahu an yalƙallaha gadan musliman duk wanda yake farin cikin ya haɗu da Allah ranar kiyama yana musulmi falyuhafiz ala ha'ula salawat to lalle ya kiyaye waɗannan salloli haisu yunadi bihinna a masallaci inda ake kiran sallah fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan al-huda saboda Allah ya tsara ma annabin ku sunnonin shari'a wa inna hunna min sunan al-huda waɗannan sallolin da aka shar'anta ma annabin ku a matsayin sunnonin shari'a salloli suna cikin su walau annakum sallaitum fi buyutikum da za ku yi zaman ku kuna sallah a gidajenku Kamar yi salli hadal mukhallafu fi baitihi da musamman wanda yake sallah a gidan shi ki zuwa sallah yanda yake yi kuma koma haka la taraktum sunnata nabiyikum da kun bar sunnan annabinku a ce misali ku zaman ku a gida ku rika yin sallah ku daina zuwa masallaci da kun bar sunnan annabinku walau taraktum sunnata ku, da za ku bar sunnan annabinku la zalaltum duk da kun bata kuma min rajulun ya فيحسن fa yuhsinu باب tuhura متين tuhura babu wani mutum daga cikin ku wanda zai yi tsarki kuma ya kyautata tsarkin shi summa ya amidu ila masjidin sannan ya tinkaro masallaci min hazil masajid daga cikin masallatan musulmi illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhutuha hasana face ditta ko ɗaya da yake takawa za a rubuta mai ladan wa yarfa'uhu biha daraja kuma daga darajar shi wa an anhu biha sayyi'a sannan kuma kankare mai zunubi shi walau aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun shi abdullahi dan mas'ud yace mu a ganin mu ba wanda yake jinkiri yake zuwa sallah a cikin jama'a sai munafiki ma'alumun nifaki wanda munafincin shi ya bayyana karara wala kada kanar rajulu yi uta bihi yuhada bainar rajulaini akan zo da tsoho ko mara lafiya yana langaba tsakanin kafadun mutum biyu hatta ya kama fi saffi har sai tsaye da shi akan sahu zai sallah bai yadda ya zauna a gida ba an zo an jawo shi ya zo sallah don ya san mahimmancin sallar jami'i amma a zakato kawai hira suke kawai wai na kallon tv ba zai katse ya zai sallah ba ya gwammace na ta wannan shiriritar kuma duk wanda baya sallan jam'i tabbas menene ya bar sunan shiriya kuma ya bata kowaye wannan hadisi ibnu majah ne ya ruwaito shi wa an ibn abbasin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ibnu abbas ya ce annabi ya ce man sami annida'a falam ya'tihi duk wanda ya jiyo kiran sallah sai ya ya taho ya ansa wannan kira fala salata lahu illa min uzirin bai da sallah sai in uzuri ne ya rike shi mutum ya ji kiran sallah kiri da muzu ya ki zuwa saboda kasala da rashin rabo to ba abin da zai sa karɓi wannan sallan da yi ya zubar da ita a banza wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce darda ya kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya يقول abu darda ya ce annabi ya ce mamin salasatin fi karyatin ba za a taɓa samun mutum uku a wani gari wala baduwin ko wani karkara la tuqamu fihi musalla ba su tsaye da sallah tsakaninsu su jam'i illa qad istahwaza alaihim ash-shaytanu fa sai sai shedan yayi nasara a kansu fa alayka bil jama'a annabi ce ina baka shawaran yin sallah cikin jam'i fa fa inna ma ya akulu zibul kasiya domin kyarkeci na cinye dabban da ta ware daga me daga garke ne duk wanda ya ware bai sallan jam'i to shaɗin shi yake kamawa ƙala za'ida ƙala sa'ib za'ida ya ce sa'ib ya ce yi ani bil jama'a as-salatu fil jama'a ana nufin sallah cikin jam'i duk wanda yake sakacin yin sallah cikin jam'i ya shiga uku Allah ya kiyaye mu kuma ya tsare mana mutuncinmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum